This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare salamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 19 ga watan Satumban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun ce sun kama wani ɗan ƙasar ta Isra'ila da zargin hannu a wata kullalliya da aka shirya na kisan wasu manyan jami'an Isra'ila. a ranar asabar ake sa ran miliyoyin al'umma kasar sri lanka za su tunkari rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban ƙasa ukraine ta ce dakarun tsaron sararin saman ta sun harbo ɗaukakin jirage marasa matuƙi 42 da rasha ta yi amfani da su a cikin dare wajen kai mata hari bayan labaran duniya za ku ji cewa ƙasashen niger mali da burkina faso sun yi matsayar halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya na bana da alkibla ɗaya sakamakon yanayi da matsaloli iri ɗaya da suke fuskanta ya ce tun daga ranar da mali da burkina faso suka bayyana cewa afkawa nijar da yaƙi tamkar su ne aka farwa ba ƙasar da ta taɓa yin wani abu ita kaɗai a najeriya wani zauren tattaunawa na matasa kan lamuran yau da kullum ya karfafa haɗin kan matasan da jagorori domin yaƙi da ƙalubalen tsaro musamman a arewacin ƙasar za ku ji cikakken rahoton haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu sakonnin da ku kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Alhamis ɗinnan sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren Hezbollah a kudancin Lebanon. suka kuma sanar da kama wani ɗan ƙasar ta isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata ƙullalliya da aka shirya da iran kimara baya na kisan wasu manyan jami'an isra'ila hukumomin isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama ɗan kasuwa ne da ke da alaka da turkiya da ya halarci akalla tararruka biyu a iran kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun hada da prime minister benjamin netanyahu da ministan tsaro yoav galand sanarwar ta kara da cewa an yi kamen ne tun a watan jiya baya ga harin na isra'ila a yau alhamis dakarun sun kuma ruwaito cewa an harbo jirage marasa matuƙi da dama da aka cillo daga lebanon zuwa cikin yankin ƙasar ta isra'ila shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar sri lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar gotabaya rajapaksa mummunan yanayin taɓarɓarewa tattalin arziki da ya yi wa ƙasar kulli a ranar asabar ɗin nan mai zuwa ake sa ran miliyoyin al'ummar ƙasar su tunkari rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa a lokacin da aka rika gangamin boron jama'a sun rika kiran kalmar aragalaya wadda ke nufin gwagwarmaya wadda al'ummar ƙasar suka rika yi kan jiki kan ƙarfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin ƙasar chak waɗanda da dama suka rika yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa babban daraktan cibiyar tsare-tsare da ke colombo ya shaida murya amurka cewa jama'a na bukatar sauyi inda hakan ke nufin sun gaji da tsohon tsarin danniya da rashin gaskiya jama'a na bukatar sauki daga matsin tattalin arziki da ya dabaibaye su a yau alhamis kasar ukraine ta ce dakarun tsaron sararin saman ta sun harbo dokakin jirage marasa matuki 42 da rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai hari a yankunan sassan kasar dakarun saman na ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na rasha wuraren da rashan ta kai wa hari na jiragen marasa matuki sun hada da chaskaski dnipro carson hard kiev Maloclave da sauran sassa daban-daban na kasar. Ita ma ma'aikatar tsaron Rashan ta ce ta lalata jiragen Ukraine marasa matuki biyu a yankin Kursk da wani a yankin Belgrade. Musaya hare-haren ta sama dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da jirgin Ukraine mara matuki ya afka kan wani wurin ajiyar makaman Rasha a yankin Trevor ya kuma haifar da tashin gobara da ya sa a kan dole aka kwashe mutane daga wurin. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan ministocin harkokin wajen kasashen Niger, Mali da Burkina Faso sun cimma matsayar halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana bisa alƙibla ɗaya. A ƙarshen wani taro da suka gudanar a birnin Bamako na ƙasar Mali, ƙasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soji sun yi muwafaƙa kan cewa suna fuskantar matsaloli iri ɗaya. wanda hakan ya haifar da dacewar yin magana da yawu guda a taron na majalisar ɗinkin duniya na wannan shekara a birnin new york wakilin mu a yamai sule mumuni barma ya aiko mana da rahoton tsaro na kan gaba a fannonin da nishar mali da burkina faso ke kokarin samarwa mafita ganin yadda kasashen uku da ke karkashin mulkin soja ke ci gaba da fuskantar munanan hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga sannan sabuwar alkiblar da suka dosa mataki ne da suka fahimci cewa ya zame musu wajibi su kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya a fannin diflomasiya mafarin wannan taro na wuni biyu karamako jean marie traore shine ministan harkokin wajen burkina faso ya ce a matsayinsu na ministocin harkokin waje sun haɗu ne domin bitar ayyukan haɗin gwiwar da ƙasashen suka gudanar kuma zama na gudana ne a jajibirin babban taron majalisar ɗinkin duniya wato lokaci ne da ya dace su tantauna a tsakanin su kan batutuwan da za a taɓo a birnin new york don ganin an yi tafiya guda kuma a yi magana da yawo guda ministan harkokin wajen nijar bakari ya usangare ya yaba da yadda kasashen uku ke matukar ɗasawa da juna a fannin diflomasiya Dès le jour où le Burkina et le, et le Mali ya ce tun daga ranar da mali da burkina faso suka bayyana cewa afkawa nijar da yaƙi tamkar su ne aka farwa ba kasar da ta taɓa yin wani abu ita kaɗai kuma ya taso ko wace irin magana ce kuma muhimmancinta ƙasashen kan tuntuɓar juna su yi shawara a kai wannan yasa dukkan nasarorin da ake samu a fagen daga abu ne da ke da nasaba da ayyukan haɗin gwiwar dakarun ƙasashen uku. Mali da Nijar waɗanda suka ƙarfafa hulɗa da ƙasar Rasha bayan raba gari da ƙasashen yammacin duniya sun yanke hulɗa da Ukraine a watan Agustan 2024 saboda abin da suka kira goyon bayan da take baiwa 'yan ta'addan yankin Sahel sanadiyar kisan wasu sojojin Mali da na kamfanin wagna a arewacin Mali lamarin da ya sa ƙasashen ƙawancen na US shigar da ƙara a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. taron na bamako ya kara jaddada matsayin kasashen na us dangane da yadda suke kallon hukumomin abin da ke nufin wannan batu na daga cikin abubuwan da niger da mali da burkina faso za su nemi ganin an muhawara kansu a taron na majalisar ɗinkin duniya na bana kawo yanzu ukraine ba taɓa cewa ba dangane da zargin alakarta da 'yan ta'addan sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga hawa ta dawo da ci gaban labaran duniya. A ranar Alhamis din nan hukumomin kasar Swedish suka kama wata mata mai shekaru 52 da ke da alaka da kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta IS da laifin kisan kare dangi, laifi kan bil'adama da manya-manyan laifuffukan yaƙi da aka aikata a kan mata da yaran yazidi a kasar Siriya. laifi na farko irinsa da aka taɓa tuhumar wani mahaluki da za a yi wa shari'a a ƙasar scandinavia matar mai suna lina lena ishaf wadda 'yar asalin kasar swedish ce ana zargin ta aikata laifuffukan ne daga watan agusta zuwa disamba shekarar 2016 a raqqa tsohon babban birnin da jagoran is din ya ayyana da kimanin mutane 300 ke zaune a cikinsa an aikata laifuffukan ne karkashin ikon isis a raqqa inda aka ce wannan shine karo na farko da za a yi shari'a a kasar ta sweden kan harin da is din ta kai kan al'ummar yazidi marasa rinjaye cewar babbar mai gabatar gabatar da kara rina devgan cikin wata sanarwa kasar thailand ta bayyana sha'awar yin aiki da bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar myanmar domin gyaran wata babbar hanya da ta ratsa cikin kasar da rikici ya yi wa kawanya a kokarin da take na ganin an samu daidaituwar lamura a yankunan kan iyakar kasar da ganin yadda za a bude kan iyakokin cewar ministan harkokin waje maris singnan posa a yau alhamis ministan ya shaida wa manema labarai cewa thailand ta samu goyon bayan kungiyar haɗin kan kasashen yankin asia siyan da kasar india a hankurin na sake gina babbar hanya ta yankin da faɗan da aka yi a kwanan nan ya lalata shugaban kungiyar mai mambobi goma laos ya kuma buƙaci thailand ɗin da ta marabci wani taro na yankin akan ƙasar ta miyamma kafin ƙarshen shekarar nan da muke ciki ba tare da ya bayar da wani da wato ba tare da bayar da wani ƙarin haske ba a ƙarshe maris ya ce baya tunanin za a iya magance matsalolin ƙasar miyamma a tsari irin na soja to amma za a iya cimma hakan ta hanyar tattaunawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya wani zauren matasa na tattaunawa kan lamuran yau da kullum mai taken Connect the Dots ya karfafa cewa haɗin kan matasa da jagorori zai taimaka wajen yaƙi da matsalar tsaro musamman a arewacin ƙasar. wakilin mu abuja nasiru adamu el hikaya yana dauke da karin bayani a taron zauren da ya gudana a Abuja matasa da ke da kwarewa wajen fannoni daban-daban na rayuwa da wasu shugabannin al'umma sun zauna a teburi daya. inda suka yi bani gishiri in ba kamanda kan rashin tsaro. Masu jawabai sun duba tushen taɓarɓarewar tsaron a arewa maso yamma da ya samar da barayin daji, illar rashin adalci, bazuwar makamai, shan miyagun kwayoyi. aikin 'yan sa kai da sauransu. Abba ɗan maraya matashi ne da ya zo daga Kano wanda ke da ƙwarin gwiwa kan haɗa kai da matasa ne zai kawo maslaha. In aka ci gaba da haɗa kai yi aka ci gaba da karatu aka ci gaba da kokarin jajircewa wajen cewa mutanen da suka cancanta su aka zaba wanda suke da kishin al'umma to ina ganin insha Allah abubuwan da muke gani sun ta'azzara za a iya samun saukin su a hankali za a samu waraka insha Allah wannan tunanin na warakar shine zai jawo misali kaga yawanci yan ta'addan nan ma matasa ne yan daba matasa ne masu kwacin waya matasa ne da karatu ne kawai za a iya samar da warakar domin ko an yi karatu ma za a gaba a samu ayyukan yi to abin da gaskiya zai ja ba iya karatu bane domin idan koda mai ilimi in ina da cikin talauci ina cikin yunwa ba a masa adalci wani lokacin shi kansa ina iya rikicewa ya abubuwan da jahili ma sai yi. Ita ma matashiyar 'yar siyasa Zainab Buba Galadima ta karfafa cewa sai kowane bangare ya sauke nauyin da ke kansa kafin samun saukin rashin tsaro da ke hana ta noma da ke zama kashin bayan tattalin arzikin arewa. dan duk wannan abubuwan rashin tsaro yana tattare da rashin adalci yana tattare da rashin ilimi rashin shugabanci na gari to dole shugabanni su fito tsakaninsu da Allah su su tabbatar ma al'umma cewa aiki za su musu kuma tabbatarwan shine su aikata kuma haka muke fata shugaban zauren connect the dots Halima Abdur'aub ta ofishin muryar Amurka da ke Abuja ta ce shauƙin ba da gudumawa don saita 'yan uwanta matasa ya sa ta shirya taron. Matasan nan waɗanda suke da basira kirkire-kirkire ne me yasa ba a shigowa a dama da su. Misali akwai matasan mu da suke kera drone technology karamin jirgi mara matuki kenan eh, da saura wasu fasahohin zamani da ke taimakawa ta fannin noma tsaro a yi sintiri a nemi bayanan sirri da dai sauransu me yasa ba za mu zo duk mu haɗe waje guda a ba da shawarwari ba ma ba da shawarwari tarorin kawai ba bayan an yi irin wannan taro a yi bita a koma duk waɗanda suka zo wannan taron mun nemi duk inda suka koma su ɗauki darasin da suka samu a nan su je su koya wa wasu mutane da suke ko karkara ko yankin da suke dai wanda dai ba su da damar samun irin waɗannan mutane su zanta da su a yi tambayoyi kuma a ba da shawarwari. Baya ga malaman addini irin su Sheikh Isa Ali Fantami, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal na daga bakin da suka halarta. da ba da ƙarin haske kan yadda suke ɗaukar matakan yaƙi da barayin daji. Hakanan su ma sun saurari shawarwarin yadda za a samu bakin zare daga basirar matasa. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashi hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan faɗakar ya kuma ilimantar da ku. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon koda wadda ke ci gaba da addabar mutane a fadin duniya. Kuma cuta ce wadda babu babba babu yaro wato kowa na iya cin karo da cutar. Sai dai mutane marasa galihu da kuma masu fama da cututtuka kamar ciwon siga, hawan jini, shan taba sigari su suka fi hatsarin kamuwa da cutar. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani akan ita kanta kodar da kuma ayyukanta a jikin ɗan adam likita gare ka Kudade da farko Allah ya halicce shi guda biyu na jikin kowane dan adam muna da guda daya a tabarin dama na ciki sai kuma muna da guda daya a tabarin hagu na ciki. Wannan aikin kodan kuma suna nan manya kamar haka. Na farko dai akwai regulation da kuma balance na metabolite wato aka ce regulation shine daidaitawa na wasu sinadarai na jikin dan adam inda ba a so su yi yawa ba a so kuma su yi kaɗan. Wannan sinadaran sun hada da irin su sodium, irin su potassium, irin su calcium, irin su phosphorus tare da sauransu. Yayin da ya kasance sun fara yawa jikin ɗan adam kuma to sai kuma wannan koda ya fara aiki na biyu in rage yawan su wato sai kasance cewa yana kokarin balansin wa'annan metabolite din ba ya rage yawan su wato rage yawan su ta fannin yin fitsarin su amma ba za hakan baya yiwa sai ya kasance cewa ya babban aikin shi na uku wanda shine kuma tace jini dan duk wannan sinadaran da na faɗa ana samu su ne a cikin jinin mutum wanda yake zagawa to yayin da yake kan zagawa yana zagawa yake shiga wannan kodan ya shiga wannan kodan shi kuma koda aikin shi ne ya tantance abin da mutum yake bukata bukata sai ya bar masa a jikin shi sai kuma ya cire abin da mutum baya bukata sai a yi fitsarin shi so wannan na regulation da na faɗa tare da blood filtering da kuma waste product excretion duk shine manya-manya daga cikin ayyuka wato ainihin na wannan kodan ba zalan haka ba yayin da ya kasance akwai ruwa wanda jikin mutum baya bukata wanda ba wai daga yawan shan ruwa ba ka ko kuma daga yawan cin wani abin da ruwa zai iya jawowa a bisa ga magani ne a rashin lafiya ne ko wani makamancin haka to ko da ne yakan taimaka gurin tace wannan ruwan sai fitar da shi wanda mutum baya bukata sai bar masa ruwan jikin shi ne yake bukata wa'annan suna daga cikin wa'ansu daga cikin manya-manyan aikin koda so kenan in fahimta ba zallan tace jini bane yake nufin shine aikin koda a'a har da daidaita sinadaran da na maimaita a baya tare da fitar da sinadarai marasa kyau irin su creatinine irin su urea irin su ammonia irin su amino acid irin su potassium din da suke yawan da za su iya jawa matsala a jikin mutum so duk yana taimakawa wurin fitar da su har da irin su bacteria ma duk mutum ya dan samu cuta daya biyu sai ga rasa gashi ya samu cuta amma kuma bai sha magani ba to Allah ya rufa masa asiri da shi ta tace wannan cutar ne daga cikin jikin jinin shi daga cikin jinin shi sai suka yi fitsari shi amma ko wani abu wani gudu ba hanzari ba yayin da aka zo aka ce acute kidney injury ko kuma acute kidney failure so duk wannan bayanai da nayi na aikin koda kodan ba ta iya yin su yanda ya cancanta ko ba ta iya yi ga baki ɗaya ko kuma tana iya yi amma ba yanda jikin dan adam yake so ba wato kenan ba iya daidaita wa'annan sinadiran wato kenan ba iya tace jini ya kasance ya cire wannan dattin ba ya fitar da fitsarin yadda ya kamata so sai kasance ya tsaya a jikin dan adam din da kuma ba a bukata so shine yake nufin na wannan acute kidney injury acute kalma ne wanda yake nufin abu wanda ya faru cikin dan kwanaki zuwa satuka musamman sati shida ya kasa duk abin da ya wuce haka kuma to ba a considering din shi a matsayin acute wato shine acute din kenan kidney shine koda injury din kuma shine wato ainihin za a ce ciwo a Hausance amma kuma ba ciwo bane yana nufin cuta a waannan bayanai kenan na acute kidney injury to likita kamar wasu alamu ne ke nuna cewa kodar mutum ta fara samun matsala. ba dole kasance ya zo da irin wa'insu alamu ba manya yawanci sai an je an ja jini ne a asibiti an zo an gwaje wa'innan sinadarai manya kamar haka akwai irin suna creatinine akwai ni urea akwai kuma erza electrolyte musamman potassium ma haka so yayin da suka hau suka yi sama sosai wato yana nufin akwai su sun yawa a cikin jinin mutum din da ya kamata a ce mutum ya fi tsarin su amma kuma sun gagara tacuwa daga wannan kodan kuma babban matsalar da yake jawa shine babun mamaki bane matsala ne ɗaya ko biyu ko uku ko hudu yake jikin wannan kodan ya hana hana tacin wa'innan sinadarai da na faɗa na su creatine urea da potassium ammonia su amino acid tare da sauran sinadarin da ba a dai bukata a cikin su shin menene ma yake sa a ce koda ba ta iya aiki yadda ya kamata daga cikin su dai muna da su manya guda uku akwai pre-renal muna da renal da kuma post-renal yanda aka raba shi kenan shi renal din ana iya kina shi ma da intrarenal muka fara daga pre-renal causes wato daga cikin abubuwan da suke iya jawa ko da ya samu matsalan da har sai an kira shi da acute kidney failure number one akwai low cardiac output low cardiac output shine kasance cewa zuciyar mutum yana buga jini kuma yana bugawa amma kuma ba wanda ya kai yawan da har jini yana kaiwa gurin koda ba so kuma kenan injinin bai kai gurin koda ba so kenan kodan ba ba zai samu ya tace shi yadda ya kamata ba na biyu akwai low blood pressure wato wanda suke da low bp kenan akan ce mutum yana da low bp ne mace ne ko namiji yayin da ya kasance cewa systolic in wato na saman kenan ya yi kasa da casa'in wato less than 90 kenan diastolic kuma ya yi kasa da 60 wato if it is less than 60 wato duk inda aka ga ko da ma 89 ne aka ga 59 for example to wannan ana considering shi a matsayin mutum ne wanda yake da low blood pressure other than that one wanda mutum yana da 91 yana da 60 dai sai dai wannan ba a kiran shi a matsayin low blood pressure ba sai dai ana kiran shi low normal blood pressure sai dai yayi kasa amma sai dai ba a so ya kai wannan kasan so yayin da ya kasance cewa jini yana yin wannan kasan yana yin wannan kasan to koda baya samu isasshen jinin da har zai samu ya tace shi shi ma yana iya jawa irin wannan matsalan na uku muna da cardiogenic shocks ko kuma hypovolemic tare da hemorrhagic shock cardiogenic shock yana dan ibi da low cardiac output shine yayin da ya kasance zuciyan ba ta buga isasshen jini a jikin mutum wato wanda zai kasance ya je gurin kwakwalwa ya je gurin huhu ya je gurin hanta ya je je gurin shi kan shi kodan da har zai kasance kodan ta iya tace wannan jinin ta iya wato ainihin regulating wannan su sodium su potassium su wato ainihin calcium din da jikin mutum yake bukata ta yi regulating su blood pH level su bicarbonate tare da sauransu haka so on the other hand kuma hypovolemic ko kuma hemorrhagic shock musamman aka ce hemorrhagic kalma ne wanda yake nufin jini wato yayin da ya kasance cewa jinin mutum ya yi kasa musamman acutely aka ce acutely na cikin kankanin lokaci wanda aka bi samun shi a babba ta hanya guda biyu na farko dai yayin da aka samu hatsari ne wanda shine fi aukuwa sosai shi ne mutum zai iya zubar da jini na biyu kuma yayin da mace ta aiko alal misali ita ma za ta iya samun irin zuban jinin da zai iya kosa irin wannan hemorrhagic shock din nan so yayin da kasance jinin jikin mutum ya yi kasa ya yi kasa saboda ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa ko ma waɗansu dalilai wanda ba su ba cikin dai ɗan ƙanƙanin awanni to shi ma yayin da kodan baya samun isasshen jinin to yakan iya bugawa. su Sannan gaba akwai severe bone. Severe bone shine kuna mai muni wanda ya ci jikin mutum sosai wannan konan kuma ba zallan matsalan koda zai jawo ba wani zai ci a ah, to me haɗin kona a hannu da kafa da kuma matsalan koda eh tabbas dan uwana akai a gaba a gaba zan zo na yi bayani akai wannan kodan in yazo ya riga da ya fitar da fatan mutum wato ya exposing fatan mutum to bacterial infections to fungal infections to a lot of other infections wanda su iya shiga jikin mutum wato kenan ba zallan matsalan koda zai jawo ba har da matsala wato ainihin su bacteria da har da matsalan rashin lafiya sai sa duk mutumin da ya zo da irin wannan konan yawanci a ICU ake admitting treating din shi musamman in kuna ya riga da ya muni saboda ana tsoro za a iya samun kidney failure za a iya samun a lot of other systematic conditions inda in dai ba a gurin ba ba za a iya managing din shi da kyau ba sai kuma akwai sepsis sepsis shine yayin da cutan bacteria yayi yawan da in dai ba an shawo kan shi da magunguna masu karfi masu kyau ba a asibiti yanda ya cancanta ya shiga cikin kodan ya zo ya barna ya shiga jini yana ta zaga musamman ya kaso na shi septicemia wato cuta ya shiga cikin jini kenan ya zaga kwakwalwa ya zaga zuciya ya zaga huhu da hanta da koda tare tare da sauransu so in ya daɗe yana wannan to yakan iya cinye wannan matsala na wato ainihin koda sai kasance cewa kodan ba ta iya tace jinin yadda ya cancanta saboda bacteria ya yi yawa shi ba zai iya fita ba kuma gashi nan ba a samu maganin da ya cancanta ba to shi ma yana iya cikin manya-manyan causes inda da suke jawo wannan acute kidney injury din akwai kuma severe malaria wato yanda malaria ya tsananin da ya yi muni musamman ya kai 3 pluses ko 4 pluses musamman ya fi aukuwa ga yara wanda suke shekara goma sha biyar ya yi kasa so amma manya ma zai iya kama su amma ya fi kama yara so kar a ana ganin malaria a matsayin cuta na abun wasa a'a yayin da aka samu hyperparasitemia wato yayin da shi wannan parasite din malaria din ya yawa a jinin mutum yakan shiga koda sai zo ya barna sai kuma dehydration dehydration shine rashin ruwa a jiki to in mun tuna manya-manyan hanyoyi guda biyu da mutum zai iya samun rashin ruwa a take a yanzu yanzu yawanci shine yayin da ya amai ko kuma yayin da ta yi gudawa ko kuma yayin da ta yi amai yayin da ya gudawa yayin da kawai dai mutum ya kasance ya rasa ruwa a cikin shi balle kuma Allah sauke ga amai ga gudawa a hade su yasa wanda suke yawan samun cututtuka irin na su kwalera din nan ana bukata ta kara musu ruwa ko wanda mutum ya zo da gudawa ya yi so goma ya yi so sha biyar ya yi so ashirin Allah sauke ba nan da za a zo a ce a ta bashi ORS ko kuma ta bashi zinc wanda zai tsayar da gudawan a'a ai abin da ya zo ya rasa nan dole a maida in ba ka ba kodan nan nashi zaga creatinine su urea tare da sauransu sun fara yin sama wato sun fara fusata kenan sun fara kokarin daga wa koda hankali sai kasance koda kuma bai samu daman wato ainihin yin aiki ne cancanta ba to shi ma yana iya jawo wannan acute kidney kidney failure din. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. duniya ana ta wani To madalla yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email. Sako na farko ya fito daga Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi, Najeriya, da bambasin kungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje Turo da sadusi Madatai da Magaram da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Bulama Cillome Gallaba. Suka ce salat VOA Hausa. ziyarar da gwamnan jihar katsina dikko umar raɗa da mai martaba sarkin daura alhaji umaru faruk suka kai a birnin maiduguri fadar shehun barno hakan abu ne mai kyau muna fata allah ya bar zumunci da kauna sai kuma sako na gaba da ya fito daga hamidu kalalabuwa jihar difa ya ce salam voa hausa da fatan kowa na lafiya voa hausa na sakona a zayyana zuwa ga al'ummar garinmu kalalabuwa bisa rasuwan da suka samu na bagoni dala ya rasu ne a ranar hudu ga watan satumba a garinmu na kalalabuwa muna addu'a allah ji kansa amin samma amin sai kuma sakon alhaji umar fareba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce salam voa hausa fatan alheri a gaskiya tsauraran matakan tsaro a birnin yamai na jamhuriyar niger sakamakon hare-haren da 'yan bindiga suka kai a tilibiri tabbas abu ne wanda ya dace domin fitar da jaki daga duma sakonmu na gaba ya fito daga shewa adamu rijau ya ce a gaskiya idan dai aka ci gaba da tafiya a haka to bulalar yunwar gwamnatin asuwaju za ta aika ɗimbin talakawa lahira tun kwanansu bai ƙare ba domin a gaskiya abin fa ya wuce misali duk wani misali allah ya kyauta sai kuma sakon Sumaila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce wata kididdigar hukumomi a ƙasarmu Najeriya inda suka ce an samu raguwar farashin kayan abinci a karo na biyu kuma a cikin tsawon watanni biyu idan aka kwatanta da hauhawan farashin kayan abinci da aka gani a watan Yuni da ma kafin nan. To sai mu ce ai an samu raguwar farashin kayan abincin ne sakamakon nunar kayayyakin gonaki da aka samu a ƙauyuka. sako mu na karshe ya fito daga musa malai indu kazawai nijar ya ce muna mika koken al'ummar gabashin da magaram bisa lalacewar hanya da ta tashi daga birnin da magaram zuwa birnin kazawai wannan hanya ta lalace matuka muna mika koke ga gwamnati kan gyaran wannan hanya to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice a ranar alhamis nan sojojin isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren hezbollah a kudancin lebanon suka kuma sanar da kama wani dan kasar ta isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata kullalliya da aka shirya da iran kimara baya na kisan wasu manyan jami'an israila hukumomin isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama ɗan kasuwa ne da ke da alaƙa da turkiyya da ya halarci akalla tararruka biyu a iran kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun haɗa da prime minister benjamin netanyahu da ministan tsaron isra'ila yoav garland shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar sri lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar gotabaya da jafaska a mummunan yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da ya yi wa ƙasar kulli a ranar asabar ɗin nan mai zuwa ake sa ran miliyoyin al'umma ƙasar su tunkari rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa a lokacin da aka rika gangamin boran jama'a sun rika kiran kalma a raglaya wadda ke nufin gwagwarmaya wadda al'ummar kasar suka rika yi a kan jikikan karfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin ƙasar czech waɗanda da dama suka rika yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa a yau alhamis kasar ukraine ta ce dakarun tsaron sararin saman ta sun harbo dokakin jirage marasa matuki 42 da rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai mata hari a yankunan sassan kasar dakarun saman na ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na rasha wuraren da rasha ta kai wa harin na jirage marasa matuki sun hada da yankin chakaski da nepro carson kronov kiev maloklev da sauran sassa daban-daban na kasar a ranar alhamis din hukumomin kasar swedish suka kama wata mata mai shekaru 52 da ke da alaka da kungiyar fafutuka kafa kasar musulunci ta is da laifin kisan kare dangi laifi kan biladama da manya-manyan laifukan yaƙi da aka aikata kan mata da yaran yazidi a kasar siriya laifi na farko irinsa da aka taɓa tuhumar wani mahaluki da zai a yi wa shari'a a kasar scandinavia matar mai suna lina lena ishaq wadda 'yar asalin kasar swedish ce ana zargin ta aikata laifuffukan ne daga watan agusta zuwa disamba na shekarar 2016 a raqqa tsohon babban birni na jagoran is din ya ayyana da kimanin mutane 300 ke zaune a cikinsa kasar thailand ta bayyana sha'awar yin aiki da bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar myanmar domin gyaran wata babbar hanya da ta ratsa cikin kasar da rikici ya yi wa ƙawanya. a kokarin da take na ganin an samu daidaituwar lamura a yankunan kan iyaka kasar da ganin yadda za a bude kan iyakoki cewar ministan harkokin waje da sinaknomsa a yau alhamis masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu yanzu mr bill murtala faruk sanyi na ke muku fata alkhairi ma'assalamu